Bismillahir Rahmanir Rahim. Alƙalami kashi na talatin da biyu. Kira na yi ta yi na yi fike ita ko kallo na take ta ce, wai ba za ki ɗaga ba waye ke kiran ki? oni Amina, yau me ke damun fatash? Ta sa min ido da yawa. Ahmad ke kira na, na ba ta amsa. Oke bari in je toilet. Wani daɗi na ji ya mamaye ni, na ce to sai kin fito. Tana fita kamar jira na yafa gilar riga da na na fita, sai kafteriya. Warge-warge nike ina neman shi, kiran shi ya shigo a cikin wayata. Ɗagawa na ki shigo ciki ina hangen ki. Cikin kafteriya na shiga sitar ban gan shi ba. Wabin ɗina ya na wuce ciki da yake da yamma ne, wajen ba mutane. Zama na ina gaida shi, Beauty ya kike? Gaskiya kina wahalar da ni Amina. You are, you are my desire, ban ji zan iya losing ɗinki ba. Ajiyar zuciya na sauke ban ce komai ba. Amina, are you okay? No, I'm not feeling better. Ayya, sorry my desire, kin yi kyau. Kai ma haka. Ni mami, tell me please, ka yi kyau. Wow, thank you, I love you. Ni ne kamar ban ji shi ba. Charanci, I say I love you. Why did you silent? Amina say, said I love me. Sorry, Jeje, zan baka wannan amsar Sun, ka bar damuwa. Ina tare da kai kayar. Wayata da ta ɗauki ruri ne ya katse mani sauran maganata. Fatash ce ta kira na na ki ɗauka. Maida ta na yi silent kiran ya tafi ki ƙara shigowa fon ɗina. Nan da nan na ji ban yarda da wani wajen ba miƙewa ne na ce zan tafi da jeje ina fakin ok amma su waye ke maki wannan kira ne fatima ce Shi shikenan an jima min yi waya ko amma ki ci abinci na ƙoshi ina sauri sai an jima love you more darling ya ce da ni yana smiling bisa fuskar shi da sauri nake tafiya har na koma ɗakin ina ganin yanayin fatima na sha jinin jikina zama na ina buɗe kular da ke gabanta shinkafa da wake da mai da yaji ce sai salad ɗaukar plate ɗin na yi na fara zubawa fara ci ne maganar Fatash ta katse mani cin abincin da na fara ɗagowa ne ina kallon ta cike da mamaki da kike kafteri, da kika je kafteriya miki ci abincin ba ajiye sifin ɗin hannuna ne ina tsoron kada a ce Fatima ta gane ban gane ba kamar ya kafteriya hmm ina kenan har kin iya ƙarya kenan ke da waye a kafteriya kin sa ban ganki ba shiru ne sai na ji ba daɗi gashi na zuƙa uwar ƙarya ashe dai ta gane to bin baya na tai kenan Kwarai kuwa Minal, dole in bi bayan ki, domin na fara ganin bakon yanayi a tare da ki ba kamar da ba. Uhm, na Allah Fatima, kada ki gaya ma kowa wannan maganar. Ma'ana ban sanya ban sanya Tofik ya sani. A Amina, in ne miki wannan alƙawarin nayi ƙarya domin na kasa daurewa har na samar har na sanar ma yaya, sai dai ki yi haƙuri. Kalan mamaki nake ma Fatash domin ban san ni zan ce mata, ni zan ce mata baki ɗaya na ji abincin ya fita a raina ba. Tashi ne na kwanta ina jin ba daɗi a raina. Kiran ya tofik ne amma bai fikin ba. Wajen three call bai ɗauka ba don dole na haƙura. Washe gari ina fitowa exam na ɗauki kayana already Fatash ta gama nata dama. Tun jiya tare muka fita. Direba su ya kai ni tasha. Na hawa mota saboda ya Taufik bai aiko Usama ɗauka ta ba. Duk sai na ji wani iri amma na san fushi yake yi da ni. Suna a suna kuwa ina shiga wani ya shiga motar mu ta tashi suna webin ɗina Haka muka tafi sai gida da yake motar Katsina na hau. Ana zuwa taranci nan na sauka na tafi gida. Faɗar murnar dawowa na ɓata lokaci ne domin tara tara ta musamman baba ke mani yana jin daɗin dawowa ta. Haka ne ta hutuna cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Wannan karan ba wani tangarɗa da na samu a hutuna. Hatta Islamiyya na koma ina ji ba wani kalubale ko cin zarafi har kiba sai da na yi ta kwanciyar hankali sai dai baki ɗaya hankali na yana kan ya Taufik. Tunda na dawo hutu bai kira ni waya ko text ba. Na haifi Friday ne mashi bai reply ni ɗina. Dandanan ma na shiga damuwa. Daurewa kawai nake gudun kada a yi saurin gano ni. Shi ko jeje kiran waya kullum ba fashi. Sai ya kira ni wani bi ma in ɗaga wani bi ma in ki ɗauka. Ban san mama ta fahimci ina waya da samari. Yau tunda na tashi na kirkira aikin awara. Ni da Janab ke taya ni haka muka wuni a kicin. Har na gama aikin da nake zuba mata ne na ce ta kai ma Asma'u sannan na shiga wanka. Ina cikin wanka na Zainab na cewa mama ana kiran anti Amina a wayar. Wani irin faduwar gaba na je lokaci guda tsoro na ɗaya kada su ɗaga. Wadda ce ta yanke aka kuma kira ni kuwa da sauri na kwara ruwa ko fita ban na ɗauro zani na yo falo. Lokacin har ta kai wa mama wayar a kira na uku. Ɗauka mama ta ta san Fatash ko Humaira. Maganar da ta da ta Maganar ta ji an ne yasa ta yi shiru. Beauty kin yi shiru, wai me yasa ba ki son in ce miki I love you? Kin san da ke ce kin san da ke ce farin ciki na? Dan Allah ki bari in zo gida mana. Gefen mama na tsaya jiki na ya hau rawa ta sa wayar speaker dan in ji da kyau. Kashe wayar ta ta jefa mani wani lalataccen kallo. Dukewa ne na fara bata haƙuri. Mama dan Allah ki yi haƙuri wallahi ba abin da ke tunani bane ba. Soyayya nake da shi ba Allah kuwa. Yi man shiru in ba soyayyar bace ba ubanki ne. Wane ne wannan yaron? Na ce miki waye shi? A fusace ta kaina kamar za ta kwaɗe ni. Haƙuri na hau bata don Allah mama ki bar ɗaga murya kada baba ya ji. Wallahi ni ba son shi nake ba. Zan karya ki Aminatu ni za ki raina wa yau. ya ce maki in ba soyayya ba da ke nake Yi mama don Allah ki yi haƙuri na tuba wallahi ba zan kuma ba. Zuwa lokacin na fara kuka ina bata haƙuri. Kai ya Amina kar ki zama mara amana mana. kada ki bamu kunya mahaifinki ya yarda da ke ya bar ki kin je jami'a duk abin da za a ce game da karatunki ya ki amincewa ya yarda da ke akan me zaki sa shaku a ran mahaifinki kin manta wane ne shi mama wallahi ba sa ba sani ban da wata manufa na sani ban da wata manufa shi ya sanya amma ba zan kara ba na tuba mama wallahi amina akan wannan kes ɗin zai iya sila rabuwata da mahaifinki zai ce ina sanin kike soyayya da samari ko ya tsige ki daga karatun kina hauka ne a'a mama ba zan ƙara ba ki yafe man dan Allah wai me ake yi nake jin kuka lafiya maman Zainab a'a ba komai ka san lamarin waya sai kiranta nake yi tana can tana danna waya shi ne na kwace ta take wannan kuka wai in taimaka an bata kada ki bata ni ma na fahimci mama na ta fara ta fara sa wasa a karatunta bayan ta san iliminta shine cikar burina ba ni wayar nan sai nan da kwana uku ma zan bata ita a alhaji ka bar ta waje na zan bata kaga kana iya mantawa shikenan tashi ki je ki sa kaya kike raba ido an ya mama na ki guji wasa da, da waya fa irin wannan kina ji na to baba na gode tashi na jikina mace ina ji ana kiran wayata baba na cewa wake kira ta ce nan ba ne bari ta daga a'a rufe wayar baki daya kada ki dauka haka mama ta kashewar sai dai na samu sukunin da suka kashewar. gudun kada ta ɗaga ɗin. Haka nan wuni su kuku ba daɗi komai ya mana tsaye a gidan. Ni da mama sai dai kallon kallo duk ta ɗaure mana ba ta sakar man fuska. Har aka yi kwana uku ba a bani wayata ba. Ina son in tambayi mama ba hali don kuwa na san ƙila baba ya manta. Rashin wayar tawa sai ta samun damuwa a zuciyata. A ɗarare kawai nake a kwana na goma ne. Na je wajen mama tana gyaran wardrobe na hau tayata. Sai da ta gama na ce mama don Allah ki yi haƙuri. na tuba ki bani wayar zan kira Humaira Rizal za ta turo mana na san an saka mana ba wani nan da an liƙa ai Fatima za ta neme ki ta layi na ke da waya zai saki sai za ki koma makaranta lokacin komawa ke kiranki ya daina dan karan kanshi bayan da bamba mama ta hana ni wayata don dole na hakura washe gari da yamma ta bani waya ta ce tofik ya kira ta layin ta zai waya da ni kuma cajin ta ya kare. in kira shi ta wayata ina gama in bata ta ajiye ta Wani irin daɗi na ji godiya ne mata sannan na kunna wayar. Tana gama restarting text message suka ta shigowa sai dai ciki ya Taufik sau ɗaya ya turo mana message. Kin kyauta, bayan laifin da kika mani shine kika rufe wayar ki ko? Sauke ajiyar zuciya ne ina jin ƙwalla na neman zubo mani. Kiran jeje ya katse mana kukan da ke shirin suɓuce mani. Kin ɗauka na sai da yawan kira wajen nawa sannan na ɗaga da sallama bakina. Haba Amina, ya kike mani wasa da hankali don Allah me ke faruwa? Yau kwana goma sha waya ban yi da ke ba ya kike son in yi da raina haka ba haka muka yi da ke haba jeje ka san kiran wayanka abin da ya janyo mani an she mani wayar akai ba sai yau mama ta bani dan Allah ka daina kirana ban sai in samu sabani da iyayena oki aka ka kace ni da kika ce zaki aure ni in zo gidan gidanku shine zaki ce haka gobe zan zo in ga baba ko me za a yi ta ta kare kuma zan shaida shi soyayya muke kuma kin ce zaki aure ni i swear sorry jeje kada mu yi haka da kai ka jira ka ji uzurina kada ka zo gidanmu gidanmu kuma don Allah na gama magana don ba zan yi asara ba na naki wasa ne kashewar ya da ido na bita ina kwalla kenan na san ba bai ƙara gani na da ke Mahmudin ya ji wannan magana. Amina kin gama wayar da Hussein din kawo ke nake jira ki kawo mani wayar ban gama ba kiran ya Taufik ne har na fitar ma zan dauka naji kuma ya daga sallama ne ta a mace amsa mana ya bai ce komai ba Ya Tofik dan Allah ka yi haƙuri, na san na kuskure ba zan kuma ba. Wani abu kika yi? Yawan tambayar kamar bai san abin da ke faruwa ba. Shiru na idan ban san mata ina zan fara ba. Em, am, daman maganar da Fatima ta gaya maka, kafin mu dawo hutu, wallahi ba saurayina ba ne. Daman wani ya ce saurayinki ne, ya je ko mana tambayar duk da ban gan shi ba, fuskar shi ba alamun wasa a cikin ta A'a ya Tofik, dan Allah kada ka fushi da ni, wallahi sako na karɓo ba na abu ba. Enough Minal, ki je ki yi soyayyar ki tunda ita kika zaɓa karatun kuma sai ki ajiye wannan shine ya Taufik ba haka bane please ka tsaya ka je ne na gama magana ta Amina duk abin da kika ya dace shi zaki yi sai an jima please ya Taufik ka jira ka ji uzuri na dai je kashewar ban san na wurgar da ita ba na saki kuka mai sosaran ina jin wani iri me ya Taufik ke nufi ya rabu da ni kenan ta yaya hakan zai faru mama ta ce ki ba ta wayar ki ba ta wayar anti cewar Zainab wani kallo na watsa mata na ci gaba da kuka na wai kukan me kike Aminatu ba za ki bani wayar ba ki kawo mana ita da kanki kamar wadda kwai ya fashe mawa a ciki haka na tashi na je na bata ita ina kwalla bata damu da kukan da nake ba ta amsa Mikewa ne zan dawo daki. na ji baba ya ce mai dama ta wayar in ta ga dama ta ci gaba da wasa da wayar kar ta yi karatun miƙo mana ta na amsa ina masa godiya na koma ɗakin ci gaba da kiran ya topic ne amma bai ɗaga ba dan dole na haƙura Bayan wata ɗaya an sa mana result alhamdulillah sai dai result ɗina ba first semester na first semester ya fi kyau. Ni kai na ban ji daɗi ba haka na nuna ma baba ya mana faɗa in daina wasa da waya in dage akan karatu. Nan koya topic bai kira ni ya mana magana result ɗin ba. Ni ce mai mashi text message ko reply ɗina bai ba. Ita kuwa fata result ɗinta ya yi kyau sosai. Ai kuwa har kyauta sai da ya topic ya mata. Sai murna take ta kira ni waya ta gaya mani. Ni ma murna na taya ta. sai dai ban ji daɗin share ne da ya Taufik ya ba. Bayan wani lokaci mai tsawo lokacin mun shiga yafo, sosai na ƙara girma kuma karatu na yana tafiya yadda ya kamata, alhamdulillah. Duk tsawon lokacin nan da na kwasa, Dr. JJ bai fasa suna ba. Wannan karin ya ɗauki alwashi sai ya je gidan neman aure na A cewar shi haƙurin shi ya ƙare, ai ya yi haƙurin. Ni ko daidai da ƙwayar zarra ban taɓa jin son shi ba, ko kaɗan wannan dalilin yasa nake zille mashi ban yarda wani magana mai tsawo ta haɗa ni da shi ba musamman a waya dan na tsorata da abin da ya faru a shekarun baya shi ko ya topic mun ƙara fahimtar juna sosai da shi soyayya yake mana mai tsari gwanin ban sha'awa har ta kai ma ba mu iya ɓoye wa juna matsalar mu yau kam tun na dawo lecture ya kira ni waya cikin zazzakar murya shi ya ce queen na'am princess wata shawara nake son ki bani ok ina jin ka Akwai wata abokiyar aiki na tana aiki ƙarƙashin na to yarinyar ta kama da suna. Kullum magana ɗaya take mani, banda da har ya kai ga ta haɗa ni da mahaifinta wai muna soyayya. Bai wani bai wani bincike ba daga ya ji sunan mahaifina wai ya bani auren in turo iyayena. Wani mummunar faɗuwar gaba na ji har sai da kai na ya amsa ya amsa kuwa a daƙile na ce, kai me ka ce mashi? No, ban ce mashi komai ba. Ya dakatar da ni ya ce, ai ya san kunyar surukai, ba sai na ce komai ba fa. Fatan Allah sa albarka a aurenmu, wallahi Minal, ban taɓa ta ba, kuma ban jin zai iya aurenta. Ya Taufik, yanzu shi babanta, me kake tunanin zai yi? Forget about babanta, ke dai ki bani shawarar, ta ya zan yaki ce ta ban ta Minal. Kaina ya kulle ya Taufik, kuma tana son ka, kar ka wulakanta ta. Na yi da magana ina jin mugun zafi a raina, don karamin don ba ƙaramin sanya tofik nake ba. Dakewa kawai nake yi, Minar ki ce ba ki ce so na kawai. Haba ya tofik kai ma ka san ina son ka, me yasa za ce haka? Imana, gashi kina so in so wata, ni korarta ma ma aiki zan yi a kamfani na dama estimator ce kuma muna da su da yawa, ba zane take ba, bari in ce na fi buƙatar ta. A'a, kada ka kore ta, kai da ka samu ka ce ta cikin sauƙi. alright naji ni dai minar ke ce zaɓi na kuma mu dage da addu'a insha Allah ma sai burin mu ya cika Allah ya sa prince amin ya karatun naki alhamdulillah ana ta yi Allah ya bada sa'a amin da haka muka ta shan hirar soyayyar mu sai dai hankali na a tashe a tashe yake tunda yace abokiyar aikin shi ba san shi ba har har babanta ma ya shiga cikin zancen har mun yi sallama na ce menene sunanta saudat me yasa kika tambaye ni haka nan Take ya good night, night. Kwantawa kawai ne, ina jin wani iri sai tufka da warwara nake Rayuwa ta jan abubuwa da dama sun faru. Yau tun da muka je lecture Dr. Salim ne ya shigo mana. Har ya gama mana class muna jiran Dr. jibran shine shine next da zai mana lecture. Wata yar pharmacy Hamda ta zo ta ce in je Dr. Salim na kira na. Na yi mamakin kiran da ta ce yana mani saboda na san ban da problem da shi. Mikewa ne na ce masu Humaira zan je in dawo. Tafiya na har ofis ɗin Dr. Salim, nokin na yi amsa da come in. Tura kofar na da sallama a bakina. Amsawa ya ina zuwa na tsaya gaban shi. sa, tanan ce how are you? I'm fine Shiru wajen ya ɗauka ya ci gaba da aikin Paris da ke gaban shi, kamar bai san ina wajen ba, dan gyara murya na Sa, Hamda ta ce kana kira na. Yes, ɗan jira ina wani aiki ne, zaki iya zama. Thank you sa. Na zauna bisa sofa ina wasa da zoben yatsa na, wanta Dr. Jeji ya bani. Kaina ƙasa sai tunani nake yi, a raina mene da Salim ne ya sa aka kira ni. Allah ya sa ba wani abin na yi ba, wannan ita ce addu'ata. Caranci, yasa, I'm coming, give me some minute. Hobba damuwa, iba komai sai ka dawo. Na ce ya fita fuskar shi ɗauke da annori. Hakan ya tabbatar min da cewa ba wata matsala. Ɗauko wayata ne na kira Husna kamar jira ta fara bani labari. Ko ya sukul ba tambaya ba. Minal albishirinki. Ya Abdul zai tura gida a sa mana rana. Kai dan Allah alhamdulillah ki ce mun fara zama manya. Na ce ina jin wani irin mashahurin daɗi. Jin an turo ƙofa alamun da Salim ya dawo ne mata sallama. Ta ma a nan za mu dakata. Ni ma mai bani ke muku fatan alkhairi. Bismillah. Allah da kaban farin ciki na tana tina